الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau takwas ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da takwas wanda ya yi daidai da ishirin da ga watan julai shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya muna cikin karatun littafin jawabi ulfawa'i yau za mu tashi shafi na ɗari da arba'in da biyu na بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك يا شيء من استخف نعم نعم نعم فالشاهد والمقصود wato mahallin shahid a nan wajen makasudi hmm, na alama ne ahalin fadli fadlahum musan falala ga ma'abota falala hmm. duk wanda Allah ya bashi falala to musan falala a gare su wala siyama ulama'ul al'umma. musamman ma malaman al'umma musamman falalan sahabbai musamman falalan tabi'ai musamman falalan tabi'i tabi'i saboda manzo sallallahu alaihi wasallam shine ya gaya mana falalan su khairun nasi qarbi summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum fiyayyun mutane su ne karni na sa'annan masu bin su sa'annan masu bin su to musamman ma malamai daga cikin su malamai a cikin sahabbai malamai a cikin tabi'ai malamai a cikin tabi'i tabi'in da kuma malamai a cikin sauran al'umma misali an gane irin su shekul islam ibn taymiya irin su al'allama ibn al-qayyim al-jawziya irin su imamu zuhuri imamu zahabi ire-iren wa'annan malamai manya wanda duniya suka amfana da su shine ke cewa wala siyama ulama al-umma na'am musamman ma manya-manyan malamai na al'umma imamu malik bin anas imamu shafi imamu ahmad eh, da sauran malamai duk manya-manyan malamai wanda duniya suka amfana da zuwa wajen aƙida a wajen ibada a wajen mu'amala نعم قال عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك يا شيء من استخف بالعلماء ذهبت سكو المعلمي to lahirarsu zai tafi a banza an gane ko zai yi mutuwa na wulakanci in dai ya ɗauki malamai sakwa-sakwa ومن استخف بالعمراء ذهبت دنياه duk mutumin da ya sako sako da shugabanni masu mulki shi ma duniyar shi za ta tafi saboda idan mutum ya yi sako sako da mai mulki zai zama to baya ganin darajarsa idan baya ganin darajarsa to a hankali a hankali zai zama to ko da shugaban ya bada umurni umarni ba za a bu ba tunda dai bai da daraja ashe bai zai sanya wani doka a saurare shi ba hmm. to daga nan kuma sai a fara watsa masa ƙasa a hidu, a fara nuna cewa bai isa ba in ya ba da doka a taka wannan doka din daga baya a fito a yi masa zanga-zanga daga baya a fito a ce lallai sai ya sauka a ɗauki makami a ce sai an kifar da shi an gane ko to galiban shugabannin da ake ɗaukan makamai a ce za a kifar da su sai an fara da wannan matakin matakin ƙoƙarin a yi sakwatakwa da al'amarinsu a zuba musu da mutunci idan ya to shugaban ƙasa ne ya to an zuba da mutuncin gaba daya ko gwamna to nan gaba in ya ba da doka ba za abu ba to zai to ba shi da kima kuma dama shi shugabancin sirri ne ba shugabancin sirri ne an gani in dai wannan sirrin a asirin ya riga ya tunu ba shugabanci da zarar talakawa an tona musu asirin shugabanni har asirin ya bayyana to ai magana ya kare mutane suna jin tsoron shugabanni saboda suna jin tsoron eh, suna jin tsoron in suka yi kaza za a hukunta su to da zarar an nuna musu ga sirrin nan in shugaba ya ce zai taba ku za mu fito mu yi fito na fito da shi mu cire shi ma yanzu muna da ikon cire shi to sai ga talakawa sun fara bore daga nan sai ka ga ƙasa ya ki zaunuwa an gane wannan ai ƙasa na kin zauruwa a san da al'umma suka rena shugabanninsu to da zaran kuma al'umma sun rena shugabanninsu mai zai biyo baya za a ɗauki makami in an ɗauki makami an fara yaƙi za mu yi asarar duniyarmu da lahiranmu za mu yi hasarar mai duniyarmu da lahiranmu zai zamanto in aka fara yaƙi kasuwancin da muke yi ba zai yiwu ba sannan duk wani hada-hada da muke gudanarwa na sadar da zumunci da kai ziyara da kaza duk ba zai yiwu ba sannan karatuttuka na addini ba zai yiwu ba idan ya zamanto kasuwanci ya gagara ya zamanto zirga-zirga ya gagara duniyar ya tafi sannan in ya zamanto karatun addini ya gagara saboda ana cikin yaƙi to lahira ya tafi an gari duk al'umman da aka hana su karatun addini aka hana su zuwa masallaci don su sallah aka hana su kaza aka hana su kaza nan addini ya tafi dama babban sirrin addini ya zamanto a karantar da mutane su fahimci addinin su idan aka yi shekara talatin ana yaƙi, za a yi shekara talatin cikin jahilci kun gane wannan aiki shi ya sanya shugaba ko da kun ga shugaba yana aikata wasu kurakurai abin da ya fi alkhairi gare ku gara ku yi haƙuri da laifuffukansa an gane a yi ta masa nasiha ya fi alkhairi da ku ce za ku ɗauki makami ku ce za ku kifar da shi domin in kun ce za ku kifar da shi Allah ta'ala kaɗai ya san waye zai samu nasara amma kuma an fi tunanin samun nasara wajen shugaban kashi casa'in da takwas cikin ɗari idan an ce za a yi tawaye ga shugaba an fi tunanin shugaban ya samu nasara akan yin tawaye kaɗan ne kwarai da gaske ake samun 'yan tawaye su samu nasara kan shugaba ina fatan gano wannan shine magana ibn ya yace duk mutanen da suka ɗauki makami kan shugaba to face ya kasance sharrin da suka haifar ya ninninka alkhairin sharrin da suka haifar ya ninninka alkhairi shi mutane nawa ne a cikin tarihin musulunci suka yi kuruji ga hukam suka samu nasara yan kaɗan ne kusan za a gama in ka duba sai ka ba babu su to a cikin wannan zamanin da muke ciki mutane nawa ne suka yi tawaye ga hukam suka samu nasara a najeriya ga boko haram ga iswa ga lakurawa ga kaza ga kaza shekara nawa suna yi shekara nawa boko haram tun zamanin yar aduwa suna gargo shekara nawa gina yanzu kaga to 2007 yanzu wani shekara 19 haka ne to wajen shekara 19 babu alama ma za a samu nasara babu alama kuma yadda to kuma gashi ma ɗan tawaye ma sun ƙara ƙaruwa kala-kala amma har yanzu babu wani alamar nasara sannan mu duba ƙasashen afirka mu duba irin su irin su abin nan somaliya shi ma wajen za mu ce wajen shekara 40 da wani abu to shi ma wani nasara aka samu wajen yin tawayen yanzu ga sudan ana nan ana ta kwamawa wani nasara aka samu to duk dai kasashen da ake irin wannan yaƙe-yaƙen samun nasarar da ake yi kaɗan ne kwarai da gaske bindis ba zuwa ga abin nan saboda haka idan mutane suka ɗauko wannan hanya sun kama hanyar da za su takura ma harkar na duniya zai zama to ba ku ji daɗin duniya ba ba ku ji daɗin lahira ba sai a rasa duniya da lahira shi sa salaf suke cewa yin tawaye ga shugabanni suna kiran shi fasadu dini wa duniya lalacewan addini da kuma duniya na mutane Allah shi kiyaye da ikhwani zahabat muru'atuhu kuma duk دو da ya sako-sako da 'yan uwa hmm. ya zama bai damu da 'yan uwansa ba to mutuncin shi zai tafi zai zama to mutane ba sa ganin shi da mutunci saboda yare da ƴan uwansa baya mutunta su وقال الأوزائي auzai Allah ya الأوزائي rahama ya ce. يأتي الوقيعة في أهل العلم wato aukawa abuta ilimi da cin mutuncin malamai wala siyama akabiruhum musamman ma manya-manyan malamai min kaba'ir dhunubi yana daga cikin kaba'ira a ce mutum ya samu manyan malamai kamar yadda shi a suka samu sahabbai ko suna cin mutuncin sahabbai da su da khawarij sa'annan kuma wasu daga cikin yan bid'a suna cin mutuncin tabi'ai da tabi'i tabi'i idan aka samu al'umma suna cin mutuncin irin su Abu Hanifa suna cin mutuncin irin su Malik suna cin mutuncin irin su Shafi suna cin mutuncin irin su Ahmad to sun aikata babban zunubi yanzu akwai wasu kungiya a wannan zamanin ana kiransu haddadiya yan haddadiya su kuma manyan malamai wanda duniya ta yarda da su duniyar salafiya suna so su sassake su suna ganin idan suka sassake su to shi kenan sun gama da salafiya to za ka suna sukan irin su ibn bas irin su ibn usaimin irin su nasiru dalil albani irin su fauzan irin su muqbil bin haji irin su rabi'u bin haji to duk na manyan malamai suna kokarin su sassake su an gari to musamman ma a wannan zamanin wanda ya fi tsaya musu a wuya babu kaman rabi'u bin hadi umair al-madkhali an gano wannan ko to shine suke ta iya kokari kamar kuma kokarin ya fi tuwa me yasa yake ba su da wani dalili mai karfi na sukan wannan bawan Allah sukan da suke wa rabi galiban suka ne na yarfe kasan sukan yarfe wanda ba shi da manzar yanzu in nace ce 'yan shi'a suna zagin sahabban annabi zan kawo masadir ce ku duba littafi kaza littafi kaza na yan shi'a littafi kaza littafi kaza sannan ko babu wani malamin sunna da bai tabbatar da yan shi'a na suka saba annabi ba in nace yan tijaliya suna cewa salatul fati ya fi alqur'ani sau dubu shida gashi nan zan kawo hujja da littattafan su yan tijaliya sun ce wanda ya karanta salatul fati zai samu ladan annabawa saba'in kulluhum arba'un risala to duwayen nan gaba daya akwai littattafai in na ce yan ƙur'aniyun sun yi kaza akwai akwai hujjoji da littattafai ko to shi abubuwan da ake jingina ma bi ina hujja ina littafi babu kuma cewa wai akwai wata aƙida da ya kafa sabuwa ina hujja ina littafi yaya sunan aƙidan menene manhajin aƙidan wane ne zai kawo mana manhaji na shekar biyu wanda ya bambanta shi da sauran malamai na salafiya babu kenan masu sukar shi suna kokarin mai yarba ne an gani in kun duba social media za ga wasu kananan dalibai a Najeriya su ma suna kokarin fito da irin wannan kalmomi na madafila madafila madafila to su wane ne madafila su ne mutanen da ke cewa ba a yin tawaye ga shugabanni su ne mutanen da ke cewa ba a yin inkari ga shugabanni akan mumbari sai dai a kama hannunsa a keɓanta da su to zuwa yake na wannan yake kira kaga ahlus sunna kenan an gani to kuma wannan magana din na inkari ga shugabanni din nan ya riga karbi kuma in ma ka duba shi littafin shekarbi kafin ka samu maganin shi na inkarul alani alal wulad ka samu na bimbas ka samu na fauzan ka samu na usaimin wato maganganun da usaimin ya yi ya ninninka maganganun da shekara biyu ya yi dangane da hukam maganganun da ibn bas ya yi ya ninninka na don dangane da hukam maganganun fauzan ya ninninka na don dangane da hukam a wasu littattafai shekara bi ya zaƙe ya zaƙe da yawa har ya wuce gona da iri kan hukam a ina ne an gano wannan ko to kaga yana da wuya ka iya kawo maraji game da abubuwan da ake sukan shekarabi Allahumma za ka iya kawo maraji na sukan da yake wa sayyid qutb da sukan da yake wa Hassan banna da kuma ƴan Ikhwan da ƴan Qutubiyya da ƴan Sururiya to kuma wannan yana suka ne da hujja da dalilai tun tunda ya soka da hujja da dalilai ne kuma wasu malamai da ba su gane ba suka gane ashe babu abin da ya bambanta shi da sauran malamai na salafiya ba na tsammani akwai malamin salafiyan da zai goyi bayan Ikhwan ba na tsammani akwai malamin salafiyan da zai goyi bayan Sayyid Qutb ko ya goyi bayan sayyidu hawa ko ya goyi bayan yusuf al-kardawi ko ko irin wayannan to ire-iren masu cewa madakila cewa ɗan madakila suna cewa babu wani malamin da ya iya in ba su ba suna nufin shekarbi yana suka ya ce sayyidu kudu bai iya ba hasan banna bai iya ba waye waye bai iya ba an gane to a takaice wannan raddi na maganar kudubiya din raddi ne ba tare da wani dalili ba babu wani ainihin hankali a cikin wannan raddi din an gane ai ban taba ganin raddi ma mai rauni kamar raddin madafila ba shine raddin da ya kowane raddi rauni saboda kana ta harbin iska kana ta raddi ga mutanen da ba su kasa ya kamata in za ka yi raddi ya zama akwai mutanen to wala har yanzu ina so in ga su wane ne madakilan menene aƙidinsu menene manufarsu wala na rasa in kuma a wannan majalisa ko wanda ya san ko su yi madafila, don Allah ya taimake mu kaga babu kun gane ko to wannan ya nuna wasu ne suke kokarin su yi rashin adalci su jingina ma shekara biyu aqidan da ba nashi ba kuma irin wannan da'awa ce ba tare da dalili ba kuma wa da'awi ma lam tuqimu alaiha bayyinatin abina'uha adiyahu duk wani da'awa matsar ba ku tsayar da hujja akan akan haka ba to ƴaƴanta masu da'awa ne makaryata ne kawai an gane ai shaka aukawa ga manyan malamai aukawa ga masu ilimi musamman ma manyan malamai yana daga cikin kaba'ira na zunubi ba karamin zunubi ba ne a ringa cin mutuncin malaman sunna tun daga ƙananan malamai har zuwa ga manya na. وقال مالك بن دينار مالك بن دينار يا كفى بالمرء شرا ya ishi mutum sharri Allah ya kuna salihan ya zama to ba mutumin kirki bane shi huwa yuqi fi salihin eh ya mutum ke zama ba mutumin kirki ba ya ringa suka mutanen kirki ala ra'asihim ash-shi'a ko mutanen da suka fara suka mutanen kirki a duniya shi'a sai khawarij sai mu'tazila sai kuma duk sauran malaman bid'a babu wani malamin bid'a face yana suka manyan malamai na kirki saboda malamai na kirki sun saba wa fahimtarsa na fatan gani Allahu a'lam شر مسائل الجاهلية نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخذين عليها المساجد من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا تيري وما سرقي kaburbura ya zamanto wajen sujada kaburbura su zamanto masallatai ana yin sallah a wajen annabi ya tsire masu yin haka ay alladhina yatahaffawna as-salata 'indaha ay masu dumfara yin sallah a wajen hmm. ka zo ga mutum yana ganin in yayi sallah a kabari zai fi samun lada fiye da in yayi sallah a masallacin da ba fa kabari an gani to sai ga mutane suna dimfaran kabarin waliyi wani bari mu je mu yi sallah a kabarin waliyi dan marina ko kabarin waliyi mai gijinya ko abin da ya kama da wannan sai a kai ziyara wajen waliyi a yi sallah sai a ga cewa wai idan an yi wannan sallah za a samu lada ninkin ba ninkin ga mutumin da ya sallah a sauran wurare na'am aw yabnuna alaiha almasajid ko kuma ya to suna gina masallatai a kaburbura hmm. an gani in wani wali ya mutu a waje sai a zo a gina masallaci a sa tunanin cewa tun da an gina masallaci to wannan masallacin zai fi samu za a fi samun albarka za a fi samun biyan bukata an an jayi sallah a wajen hmm. wa hada ashaddu wannan shi ya fi tsanani a zo a ga wani mutumin kirki ya mutu a ce za a gina masallaci a sa wannan ya fi tsanani ya zama tun zunubi awil ladina ha ko kuma wa'annan da suke haskaka ta ya anna hadha wasilatun ila shirki e masu sanya ainihin gulog gulog hmm. wani ma yakan yi wakafi ya ce kudinsa ya sanya kudi a account biliyan hamsin ya ajiye wannan biliyan hamsin din kawai a ringa hidima idan gulog na kabari ya mutu a siya a ciki ko kuma ya zama to yana da wani kamfani sai ce ya ba da wannan kamfani wakafi domin hidima ga globe ɗin makabarta to irin nan garuruwan yan bidiya ana yin haka an gane wannan ai to sai ka ga idan globe ya mutu sai a je wannan kwamiti na wakafi a gaya musu a je a siyo sababbin globe a sa to sanya globe a makabarta shi ma laifi ne mai girma shi ma tsani ne daga cikin tsani na shirka da hmm. an ta'uba da hadiyar kubur shine tsani ne wanda zai janyo a bauta ma wayannan kaburbura wato da amin dunillahi azza ya zaman to ana kiran wayannan ma'abuta kaburbura wato kuma bayan Allah an zo an gina masallaci a wajen idan mutum yana da wata matsala yana buƙatar haihuwa bai samu ba ko yana buƙatar arziki bai samu ba ko yana buƙatar shugabanci kamar 'yan siyasa wanda suke buƙatar mulki an gani wasu suka fada kungiyoyin asiri a ce musu su kwakulo idan wani ko a ce a yanko al'auran wani ko a ce su yi zane da mahaukaciya ko a ce su yi zane da mahaifiyarsu to wasu kuma suna fadawa ne hannun wayannan wayannan miyagun malamai an gane wannan ai sai a ce musu ga dokoki ga dokoki kuna so ku samu mulki to sai kaga sun zartar da wayannan dokokin saboda suna son su samu wannan mulki suna son su samu duniya to shine abin da ake magana wal quburu tutraku kama kanat quburu sahaba wato su kaburbura hmm. ana barin su yanda suke hmm. kamar yanda kaburburan sahabbai yake a zamanin annabi kaburburan sahabbai a basu yanda suke ba magana a sanya ainihin fitillu a wajen hmm. ba magana a gina masallatai a kaburburan sannan magana ma wai a rubuta sunaye yana buɗe kofa wani ya je yana wani mai neman ya je dama ya bauta musu ya samu dama saboda wallahi za ka ga cewa a Saudiya za ka ga yan bid'a irin mutanen Turkawa da mutanen irin su Misra suka rike map wallahi suna rike map suna yawo a baki'a suna duddubawa sai ce wannan wannan shine kabarin wani shine kabarin Usman da map suke yi saboda Saudiya ta kiyaye da ta rubuta suna da zarar an rubuta suna to an buɗe kofa na shirka da bidiyoyi to sai ga dan tsaban bala'i da tashin hankali suna da map kabarin kowa sai su dinga kokarin suna cewa wannan ya nuna an ce bakiya an binne Usman waje kaza ko an binne Umar waje kaza to ya nuna kenan waje kaza shine waje kaza an gani to ina kuma da ake an rubuta sunaye an ba su dama gashi na baro baro ana ganin sunan sahabbai a wajen me kuke tunanin zai faru hmm? na'am na'am la tusrat wala yubna abniya ba a sanya fitilu hmm. kuma ba a gina gine-gine ba a tsara gine-gine akan makabarta haramun ne ai gini hmm. yanzu wani abun mamaki kaburbura in ka je kabari nan na na tudun wada nan na bashama hmm. za ka ga yanda ake gine-gine a wajen yanzu ana gine-gine wanda ga sauran sauran makabarta wanda ba su ba ana kokarin kiyaye sunna ina gana akwai wani makabata da muka je nan wajen nan area na badarawa na manta cikin nan din nan area ne to wanda to wala ya ban sha'awa kwarai da gaske daga an sa dokoki ba a yin kaza ba a yin kaza ba a yin gine-gine ba a yin kaza ba a sanya wannan menene ba a sanya signboard ba duk dai wani abin da ya saba ba sunna sai da aka rubuta aka ce ba a yi kaga wayannan mutane ya nuna masu jagoranci al'amarin masu ilimi ne masu jagoranci al'amarin kuma sun san sunna idan ka zo zaka binne gawanka a wajen ka san zaka yi to kuma ka san akwai doka kuma za a hana ka dole ka kiyaye kamar ka je yanzu wajen bashe matulun wada yanzu kusan ya zama dandali yan shi'a suna aikata abin da suke so a wannan wajen hakanan sufaye hakanan jahilai don wasu jahilai ne sai a rubuta kaga wani aikin signboard a rubuta sunan mutum da ranar da aka haifi shi da ranar da ya rasu to duk irin wannan ba a yi sannan bayan wannan ma ba sallan yi duk idi akwai ranar ziyarar iyaye da 'yan uwa wala in ka je wajen za ka ɗauka ana wani idi ne kowa in an tashi sallar idi kowa za ga wato iyalai iyalai za a tanaji abinci wanda za a zo a zauna wajen dirshan ana yin addu'a ga iyaye ana addu'a ga wanda suka rasu kowa zai je wajen yan uwan shi ne an gani hmm. duk inda family suke wasu na Kano yan uwa wasu na Sokoto wasu na kaza za ce yau fa za mu kai wa baban ziyara ana idan da sallar iza za ga kabakabarta ya cika makil da mutane ga kuloli na abinci ku yi addu'a ga baba da mama da ‘yan uwa idan an ji yunwa a ci abinci in an koshi a ci gaba wannan shi bala'in da ya same mu yanzu ba kuma in ba mu gyara ba bala'in zai zama to zai wuce yadda ake tunani kuma taimakon da Allah ya yi makabartan fashama wani wali bai mutu wajen ba inda wani wali ya mutu ya yi wasiya ya ce abin da shi a wajen mun shiga uku wani wali da ya mutu zai ce a kashi can garinsu to da ya ce nan ne da bala'in da za a yi a wajen da Allah kadai san iyakacin shi ku fahimce ni ai to saboda haka ire-iren wayan nabuwa ya kamata a ce akwai mutane wanda aikin su al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kawai a makabarta a sanya dokoki duk abin da ya saba wa sunna a nisance shi kada a kuskura a sanya fitillu kada a kuskura a sanya ainihin signboard kada a kuskura a yi gini akan makabarta kada a yi kaza kada a yi kaza duk a faɗi dokoki Allah shi kiyaye na'am na'am wa inna ma tutraku kama hiya ala haliha wato kawai za a batta ne yadda take akan halinta hmm. an gane ku وترفع من ترابها عن الأرض قدر Kuma za a ذا ainihin turbayanta تربايتها أكان قصى ورغدن تقاودا هكذا kada tudun ya wuce haka kada tudun ya zo ya yawa gwargwadon tiɓa guda kawai za a sa in ya wuce wannan ya zan bid'a wa alaiha na sa'i na wa alaiha na shi da aka ce a sanya ainihin wato ka'ida a wajen a sanya ka'idoji wanda za a litu rafa annaha don a gane kaburbura ne a hmm. sanya ka'ida wanda zai sanya a gane cewa wa'annan wurare kaburbura ne hmm. wala yuzadu ala zalik kuma kada a ƙara kan hmm. wa sallam صلى Ali Ibn وسلم لعلي بن أبي طالب من ذن الله صلى الله عليه وسلم يأتي وعلي بن أبي طالب لا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا ya ce wa وعلي kada ka bar wani kabari mai tudu bi ma'ana wani kabari wanda yake madaukaki face kayi lebur din shi an gane mm. kai lebur din shi kanka gaba daya ake nufi mm. la ya'ani azalta irtifa'ahu wato ka kusar da ainihin daukaka shi wa sawaidahu bil ard kuma kai lebur din shi da kasa mm. li ishrafahu wa irtifa'ahu domin daukaka shi da kuma daga shi juhala bi qasdihi yana rudar da jahilai da manufarsa domin lalle shirka ya fi sauri zuwa ga zakatan jahilai fiye da ainihin rigawa magudanan ambaliyar ruwa ila mun hadiri zuwa ga magudanan shi لأن الشياطين الإنس والجن يزينون للناس هذه الأمور domin shedanun mutane da aljanu suna ƙawata wayannan al'amura su nuna cewa wayannan al'amura alkhairi ne hmm. wa yaftinunahum biha kuma su ringa fitinar su da ita fa hmm. idza kana al-qabru laysa fihi ma yulfitu an-nazar idan ya zama to kabari babu abin da ke waiwayar da kallo ba abin da zai janyo hankalin mutum zuwa gare shi wala yu'rafu hal huwa qabru nabiyyin aw ghayrihi eh ba iya ganewa shin kabarin annabi ne ko wadinsa fa hada ab'adu an al-fitna wannan ya fi nesa da fitina amma idan ya zama to kabarin annabi ne sai aka gina wani bukka aka gina wani abu kamar ka'aba hmm. aka kewaye shi aka mai wani irin kwalliya da sauransu dole ne zai dinga waiwayar da hankulan jahilai zuwa gare shi hmm. ko za ka irin hubbarin hubbarin da ake ginawa sai da an gina wani abu kamar bukka ga rijiya kusa da wajen ga ɗaki kusa da wajen akwai masu kwana a wajen in kana so ka zo ka yi wani abu na wani neman tabarruki ko wani abu na bauta ta ce ka ɗan kawo na sadaka ga akwati sai a ce wannan akwatin amfani shi shine ana hidima ne ga ga wannan waje da sauransu sai ga mutane sun fi bada taimako a irin wannan waje fiye da yadda ake bada taimako a masallaci an gane ku in ka je ku fara shehu dan fodiyo haka ne ga shi nan kana zuwa akwai mutanen da kawai hidima suke yi ga wannan kabari an gani da zuwa za ka gane wannan kabari kabari wani babban waliyi ne to anan wajen shi makabarta ba a so a bambanta ta inda da an shigo za a gane wannan kabarin wani babban malami ne wannan na kaza ne wannan ba a so sai dai in mutum ya zo ya tambaya wai na kabarin annabi sace shi nan amma bambanta shi da wani alama wannan bid'a ne na masu neman cin abinci wa iyaz billah hmm. amma idan idza da wa uzima amma idan aka dumfare shi kuma aka girma shi ila alayhi binya aka sanya gini ya zama kamar ubari wa zakari eh kuma aka sanya kayan kwalliya in da dai kasa irin Iran hmm. to shine kyakkyawan misali da Iran da Iraq nan zaka ga an yi gini kamar Ka'aba har dawafi suna yi a wajen suna dawafi sannan kuma suna kiran sunan ma'abuta wannan kabari zaka suna kiran sunan malamin da ya rasu suna neman agaji da shi suna neman taimako da shi suna neman tsari da shi suna yin yanka suna yin alwashi da sunan shi suna ma yin sujada ga kabarin duk gaba ɗaya suna yi ne don neman biyan bukata an gane wannan ai kaga duk irin wannan shirka ne wanda yake fitar da mutum daga musulunci to kuma duk irin wannan abubuwa an ka je iran za ka ga shirka ƙarara ana yi kuma da sunan musulunci to duk irin wayannan sune abin da ake inkari kusan shi'a su suka fara karantar da duniya gine-gine akan kaburbura da kuma bautan ma'abota kaburbura din sa'annan daga baya sai sufaye suka dauka an gano wannan ko kusan za mu ce sufancin da ake a najeriya fa akwai ɗan sauki. wallahi an kaje ga wasu sufaye sai ka firgita an gane har yanzu har yanzu sufaye har sufaye suna da ɗan sauki biye da sai sufancin na ta ƙara kundo kai ne yanzu yanzu asalin sufaye zindikan sun fara shigowa wanda zai fito ya ce shi Allah ne ko ya fito ya ce annabi yana zuwa wajensa hmm? yanzu an fara samun sufi wanda ko ko tsoro ya ji ba jin kunya cewa zai ga wani haske ya ceto yana dubawa sai ga mala'ika jibril ne da manzon Allah kuma yana faɗin wannan magana a gaban mabiya ko tsoro baya ji kuma shi da kanshi da ya gano ƙarya yake yi ɗaya daga cikin shugunan shi da kanshi da ya gano sun ce to yana halatta a yi amfani da ƙarya don kare gaskiya ya ce bari muka baku misali ya ce kaga kiɗa kiɗa haramun ne mun san haramun ne amma muna yin kiɗa ne muna sanya kiɗa ne a cikin zikirinmu ba wai don mun halatta ba a saboda idan yan izala masu sukan idan masu sukan ainihin zikirinmu ko ɗan ba za su soka za su fara sukan kiɗa ne tukuna kaga an suka soki kiɗan kaga mu ɗariƙan mu ta kubuta eh, wai sun sanya kiɗan ne kaga sai ku zaki kiɗan sai ku gyale musu ɗari su kaga tunda kun gano wannan ku ringa haɗawa da kiɗan da ɗan ku yi kiliyarin gaba ɗaya <laughs> to ya nuna wallahi ta abubuwan da suke ya ce yana halatta ka yi amfani da ƙarya don kare gaskiya shi wannan ƙarya girgir yake ƙarya abu kasan haramun ne sai ka yi amfani da shi ba wai don ka yarda da halal a saboda dai gaskiya ya samu kariya ta wannan abu to ka duba yadda yake fitowa ɓaro-ɓaro yana gaya musu amma kuma sun suna gamsuwa ba sa masa inkari na'am na'am wa wudi alayhi anwa kuma ana sanya hasake a gare shi hmm. fa hada yasrifu al ilayhi wannan yana juyo da ainihin tunanin mutane zuwa gare shi hankalin kowa zai koma zuwa ga irin wannan kabari da aka kawata shi hmm, wa yaqulu al-juhal sai jahilai su ce ma umila fi hadha shay illa li anna lahu sirran ba a aikata irin wannan kwalliya a gare shi ba face dan akwai wani sirri hmm. tunda kaga wannan kabari an gina shi kaman Ka'aba an kewaye shi an kawata shi an yi kaza to akwai wani sirri a wajen hmm. to sai ga jahilai sun fara kai ziyara suna neman tabaruki suna yin tawassuli da ma'abocin kabarin suna ma bauta mishi hmm. sai su dumfare shi da bauta Falwajibu hmm. an yutaba a filfumuri hadiyun Nabi sallallahu Alaihi wasallam. Abin da yake wajibi hmm. shine abi a cikin kaburbura, abu shiriyar manzan Allah sallallahu Yaya manzan Allah ya yi mu'amala da kaburbura, bubu wannan ka'ida na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kara bu kauce. alladhi laysa fihi gulu wanda babu wuce gona da iri a ciki mm, au bina'u abniya ko babu ainihin gina wasu gine-gine mm, a wajen mm, au iqadu surajin ba magana kunna fitullu a wajen au kitabatin ba magana rubuce rubuce a rubuta sunan waliyi wane sunan alhaji wane ya rasu an haife shi lokaci kaza au tadsisin ko kuma a yi masa suminti au gairi zalik ko makamancin wannan kama kanat al-qubur fi ahad an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yau a yi masa suminti ko a yi masa fenti an gane ko abin da duk kar kamar yadda kaburbura suka kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam بسم الله الرحمن الرحيم شروط صحتها أتت في النقل ترك كلام او كثير فعلي وستر عورة وستر الخبث توجه للبيت رفع الحدث نعم شروط صحتها نعم شرط ingancin sallah a tarfin naqali ya zo a cikin nafsi na mudawwana tarku kalamin akwai barin zance au kasirin fi'ili ko wa tarkul af'alin an gani barin zance yana daga cikin sharadi dole ne in mutum zai yi sallah ya bar tattaunawa sannan kuma ya bar ayyuka masu yawa ayyuka masu yawa wanda ba su da alaƙa da sallah ba su da alaƙa da gyaran sallah mm. an gano wani ku mutum kada mutum yana sallah yana yawan wasa da gemunsa ko yana yawan karya karere ya su ko kuma ya tashi daga nan ya je nan ya tashi daga nan ya je nan haka nan kawai ba da wani dalura ba to idan mutum zai ringa intikali daga nan ya je nan daga nan ya je nan in yayi yawa sallah zai baci in yana yawan wasa da gemunsa ko yana yawan wasa da jikinsa ai duk wannan bai shafi sallah ba to idan yayi yawa yana iya bata miki sallah hmm. eh wasatu aura da kuma rufa al'aura hmm. rufa al'aura shi ma sharadi ne na ingancin sallah hmm. da kuma tsarkin kabasi shi ma tsarkin kabasi sharadi ne na ingancin sallah tawajjubul lil baiti sannan fuskantar ɗakin ka'aba in mutum zai yi sallah dole ne ya kalla alkibla an gane ko idan mutum ya yi sallah bai kalla alkibla ba in ya halatta hakan ya yi rida wanda ya zo mu muna kallon nan shi sai kalli can ya yi sallah kuma ya ce halal ya sabunta saboda ana kiran musulmi ahlul kibla ko ba ma kafirta ɗaya daga cikin ahalul kibla da zambin da zunubi ashe mu musulmi ma abota alkibla ne duk mutumin da zai karkatar da alkiblan mu da gangan kuma ya halatta shi ya fita musulunci an gane wannan ko saboda haka kallon alkibla sharaɗi ne na ingancin sallah sai dai idan mutum ya manta sai ya yi sallah bai kalla alkibla ba sallah ta yi ya yi sallah bai kalla alkibla ba sai da ya idan sai ya tuna sun ce a adadin lokaci to menene a adadin lokacin inda fuqaha mustahabi an gane wannan ko to saboda haka dan mutum ya manta ya kalli wajen da ba bala ba ko yayi kuskure sai da idan ya tuna sallah sai din kuma yana cikin sallah ya kalli wani waje inda ba bala ba aka tunatar da shi yana cikin sallah kawai juyawa zai ba sai ya sake sallah ba kawai zai juya ne ya gyara ya koma zuwa ga alƙibla na'am raful hadath da kuma dauke hadasi dole ne kafin ya sallah sai ya ɗauki hadisin da ke jikin jikinsa الحد الفاصل بين التقليد والاتباع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم التعصب المذهبي نعم التعصب المذهبي نعم التعصب tafa'ul من العصبية eh, ne hmm. daga al-asabiyya hmm. shine daga tasubanci hmm. an نصرة ar شيني ila nusrati yayi kira zuwa ga kariya zuwa kariya zuwa ga danginsa ko zuwa ga mutanansa wa da kuma tattaruwa tare da su ya tattara tare da su ga duk wanda zai yi gaba da su zalimina kanu aw mazlumin shin su ne azzalimai ko an zalunce su an gane ya tattaro tare da mutanen da zai yi gaba da su an gane wa ta'allu ma'ahum alaman nawuhu wato ya tattaro tare da mutanensa akan su akan su fi fada da wanda suke adawa da su shin wanda suke adawa da su azzalimai ne su ko su aka zalunta hmm. shi babu ruwan shi in dai wa'annan mutanen mutanen shi ne kuma yana goyon bayan mutanen ko su ne azzalumai ko su aka zalunta zai goyi bayan su ne kawai wannan shi ya kira mutum mai ta'assubanci shi mai ta'assubanci baya binciken ina mai gaskiya yake kawai shi yana binciken ina mutane na suke an gane ko fil hadith ya zo cikin hadisi shi asabi nan ce mutum asabi hmm. shi ne wanda yake fushi ga jama'ansa hmm. wa yuhami anhu kuma yana ba su kariya yana kushi ga jama'ansa kuma yana ba su kariya in ɗan siyasa ne yana kushi ga fatin shi yana ba su kariya idan kuma ɗan wata ƙabila ne yana kushi don ƙabilansu yana ba shi kariya in kuma ɗan wata ƙasa ne yana fushi ga ƙasar shi yana ba su kariya in kuma mai launi ne yana kushi ga launinsa yana ba launi kariya an gano wani ko in yana kuma da wani malami yana fushi don malaminsa yana ba shi kariya shine dai almuhim dai yana fushi ga jama'ansa kuma yana ba jama'an kariya ko akan kariya ko akan gaskiya wannan hadisin ibn majah ya fitar da shi a cikin kitabul fitan hmm. babul fitan babul عن فصيلة بنت واسلة بن العسقى نعم قال سمعت أبي يقول كنا جماعة بينا هنا شوى سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ناجع ناسا بي منظور صلى الله عليه وسلم زينا شيء مثلا يا رسول الله يا رسول الله أمن العصبية أن يحب رجل قومه shin yana daga cikin ta'assubanci mutum ya so mutanensa a ce ni ba haushe ne in so hausawa ko bere bai so yarbawa ko in yamurin so in yamurai ko baka tafe in so katafawa ƙabilan da na fito in so su ko ƙasar da na fito in so ƙasa na shin yana cikin ta'asubanci? ƙwala hmm. la ya ce a'a walakin al'asabiyyata an yu'ina rajulu qaumahu ala zulmi sai dai ta'asubanci shine mutum ya taimaki mutanensa akan zalunci hmm. wato san Najeriya a matsayin ka na dan Najeriya ba ta'asubanci bane sai dai goyon bayan Najeriya akan ƙarya shine ta'asubanci hmm. san ainihin garinka a matsayin shi na garinka ba ta asubanci ba ne sai dai goyon bayan garinka kan ƙarya shine laifi an gano wannan ko wani yake cewa biladi wa in jarab alayya azizatu wa qaumi wa in dannu alayya kiramu yace kasata mai daraja ce duk da ta zalunce ni sannan kuma mutane na masu mutunci ne ko da sun murowa? kenan shi yana nan yana son kasar shi duk irin zaluncin da aka yi mana a Najeriya muna nan muna son Najeriya hmm? sannan kuma mutanen mu yan Najeriya suna nan dai muna nan muna son su ko da sun yi rowa a gare mu an gano wannan ko to kaga wannan yana nuna wato kasarka dan ka so ta ko ka so mutanenka ba shi bane ta asubanci a'a ya to ba su da gaskiya ka kare su akan rashin gaskiya wannan shi ne ta asubanci an gane na'am na'am wahuwa da da'ifun bi hadi da qissa eh wannan hadisi da'ifi ne da wannan kissa amma ya inganta ta wani bangare hmm. wannan ta'arifi da muka gani din nan na lokacin lugatan ilahan, shi ne maganar ibn manzur a cikin lisanin arab hmm. ومن هذا التعريف ندرك بأن التعصب من أعمال الجاهلية daga wannan ta'arifi hmm. muke riskan hmm. lalle ta'assubanci yana daga cikin ayyuka na jahiliya hmm. an yu'ina rajulu ya taimaki ko ya taimaki abokinsa ko ya taimaki mazhabansa ko ya taimaki fatin shi akan zalunci ya san fatin nan ba su da gaskiya amma ya ringa ba su kariya daga wannan wato da wannan itibarin ta'assubanci nau'i nau'i ne nau'i nau'i ne masu yawa daga ciki akan hanyar misali ba wai iyakan cewa ba المقدمة الإزية نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن na goma sha ɗaya fi bayani jumalin min alfara'idi wa sunan game da bayanin jumloli na farillai da kuma sunnoni wal adab da ladubba wa yata'ayyanu 'ala al-muslimi an yu'mina bi anna Allah ilahun yana zamantowa dole farilla na ainihi wanda wani bai ɗauke ma wani hmm. mutum ya yi imani cewa lallai Allah abun bauta ne guda ɗaya hmm. la sharika lahu fi mulki ba shi da abokin tarayya a wajen mulkinsa hmm, kuma ba shi da wani tsara hmm. ba shi da tsara a cikin siffa daga cikin siffofinsa hmm. na allantaka ba shi da wani tsara a cikin siffa daga cikin siffofinsa na allantaka jami'il kuma wajibi ne a matsayin shi na musulmi ya san cewa lallai dukkan dukkan halittu dukkan halittu gaba ɗaya suna da mahalicci mutum ya san da wannan babu wani abu da ya zo duniyan nan da za a ce babu wanda ya halicce shi hmm. huwa wajibul wujudi kuma Allah wajibul wujud hmm. shi wujudi ya kashi kashi biyu inda almutakallimin akwai wajibul wujud akwai jaizul wujud wajibul wujud suna nufin shine Allah domin samuwan Allah dole ne babu lokacin da za a ce babu Allah subhanahu wata'ala an gani Allah shine wajibul wujud mu kuma sauran halittu mu ne jaizul wujud an gani mu kowa da kowanne daga cikin mu akwai san da babu mu kowa daga cikin halittun duniyar nan akwai san da babu shi ina ba kan gane wannan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktar ma kana lahumul khiyara ubangijinka yana halittar abin da ya ga dama kuma ya zaba abin da ya ga dama ashe halittu halittar halittu a wajen Allah ja'iz ne in Allah ya ga dama ya halice mu ya kuluku kuma ya sha fa'alu lima yuri Allah yana halittar abin da ya ga dama kuma a lokacin da ya ga dama a wurin da ya ga dama na fatan gani to kenan halittu ba dole bane Allah ya halice halittu raddi ga ainihin sabaiyun akwai wasu daga cikin philosophers ana kiransu taba'iyun su suna cewa ɗabi'an Allah ne ya yi halitta wannan magana mutum da zai san haɗarin shi ba sai an mai tafsir cewa ɗabi'an Allah ne yi halitta kamar yanzu ɗabi'an ɗan adam ne ya ci abinci ɗabi'an ɗan adam ne ya yi fitsari ɗabi'an ɗan adam ne ya amsa kira na ɗabi'a ya je ya yi bayan gida to yanzu cin abinci ɗabi'an ɗan adam ne an gane ko yunwa ɗabi'an ɗan adam ne yin fitsari yin bawali ɗabi'an ɗan adam ne yin bayan gida ɗabi'an ɗan adam ne to akwai wani burgewa don ɗan adam ya yi fitsari akwai burgewa don ɗan adam ya yi bayan gida babu to saka shi ma kamar yadda ba abin burgewa ba ne don ɗan adam ya yi bayan gida ko ya yi fitsari ko ya yi bacci duk ɗabi'an shi ne to shi ma Allah ba abin burgewa ba ne don ya halicci halitta ɗabi'an shi ne ko yana so ko baya so sai yayi shine mazhaba na daba'iyun daga cikin falasafa suna cewa ɗabi'an Allah ne yayi halitta wato ba wai halitta ganin dama bane a wajen Allah subhanahu wata'ala an gano wannan ko mm. to duk mutumin da ya kudirce wannan koda yana sallah yana azumi yana zakka ya zama kafiri sannan akwai ashabul illa daga cikin falasafa su ma ashabul illa suna ganin cewa wujudul lahi ta'ala illatun fi wujudul makhluqat samuwan Allah shine dalilin samuwan halitta wato kamar yadda aka samu Allah in an samu Allah dole a samu halitta ba wai in an samu Allah sai Allah ya ga dama kuma ya halicci halitta ba samuwan Allah dalili ne na samuwan halitta kun gane wannan ai kenan dole ne ko Allah yana so ko baya so sai yayi halitta samuwan shi da yake farar da halitta dole kenan da wannan mu halittu ba ja'idul wujud bane mu kenan anan wajen ya aqidan nan na dake cewa menene ah, abin nan na alam menene um, idamul alam aqidan nan dake cewa aqidan idamul alam to a duniya tuntuni tana nan idan ka yarda da wannan mazhaba na ashabul illa dole ne ka yarda da wannan samuwan Allah kawai samuwan halitta to akwai akwai sanda babu halitta in ka na maza ba. kamar yadda ba a taɓa samun lokacin da babu Allah ba to haka nan ba zai yiwu a samu lokacin da babu halitta ba shine aqida masu ƙidan mul'alam, ku shi ma duk mutumin da ya kudirce wannan aqida na ƙidan mul'alam, to shi ma wannan ya yi ridda domin ya nuna cewa Allah ta'ala ba wai da ganin daman shi yake halitta halitta ba shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce mana ya khuluqu ma yasha ne wa rabbuka ya khuluqu ma yasha wa yaqta wa fa'alu lima yurid an gane ku to saboda haka Allah ta'ala a menene na'am huwa wajibul wujud na'am azaliyun Allah yana nan tun fil azal ba taɓa samun lokacin da babu shi ba mm. abadiyun Allah yana nan kuma har abada mm. hayyun bi hayati Allah hayyun ne bi hayati hmm. wato anan an tabbatar da suna da kuma sifa an gane wannan ko raddan alal alal jahmiya wal mu'tazila hmm. yan jahmiya suna tabbata suna kore suna da sifan gaba daya hmm. ba su yadda Allah yana da sunaye ba da sifofi duka sun ce idan an tabbatar mu Allah da sunaye da sifofi an kamanta Allah da halitta wanda ya kamanta Allah da halitta ya zama mushriki suna kiran ahlus sunna mushrikai an gane wannan ko su ko mutazilawa sun tabbatar da sunaye amma babu sifa sun ce Allah hayyun bila hayat sami'un bila sam'in basirun bila basari kawai sun tabbatar ma Allah suna wanda bai da ma'ana sun ce wa'annan sunayen gaba daya suna komawa zuwa ga ainihin zat duk sunayen gaba ɗaya suna komawa zuwa ga ma'anin Allah an gani qadirun bi ƙudura Allah mai iko ne da kuda A kaga an tabbatar da suna da sifa muridun bi irada Allah mai irada ne da nufi hmm. alimun bi ilmin masani ne da ilimi sami'un bi sam'in sami'un bi sam'in dinnan yana raddi ne lazifun hmm. ga ainihin mutazila masu sami'un bi sam'in sai ce sami'un bi sam'in hmm. nan bai ce nayi raddi ga mutazilawa ba amma mutumin da ya san abin da ake yi ya san cewa ya yi raddi ne latif ga mutazila kuma basirin ne bi basari mai gani ne da ainihin gani mai magana ne da magana kuma lallai sifofin Allah kuma waji kamar yadda Allah yake wajibin wujud hmm. zatin Allah wajibin wujud haka nan sifofin Allah kuma wajibatul wujud hmm. shi ma wannan raddi ga wasu sashi daga cikin falasafa masu ganin Allah ta'ala yana taƙaddum akwai sanda Allah ba shi da wasu siffofi daga baya ya same su da can Allah ba khalik bane sai da ya halitta ya zama khalik Allah ta'ala ba razik bane sai da ya azurta kafin ya azurta bai cancanci wannan sifa ba in ji su an gane kafin ya yi halitta bai cancanci wannan sifa ba in ji su kafin ya halakar da wasu bai cancanci wannan sifa ba kafin ya azabtar da kafirai bai cancanci wannan sifa na inna minal mujrimina muntakimun an gano wannan ko to shine malam ke raddi anan wajen cewa sifofin Allah kamar yadda zatin Allah yake wajibul wujud haka nan sa wajibatul wujud an gane wato ai wa'annan sifofi da suke inkari kamar sifa na halitta ai sifan halitta sifa ne fi'iliya Allah yana da wannan sifa tun fil azal amma yana aiwatar da shi sanda ya ga dama a gane siffan halitta yana tare da Allah Allah alkhalik ne amma Allah ta'ala zai aiwatar da shi sanda ya ga ya dace ya yi halitta din. ashe tun da yana da siffan tare da shi ba wai daga baya bane ya samu siffan an gane wannan ko kamar yadda su suke tunani Allah ta'ala yana da arzikin da zai azurta kowa kuma Allah sai ya duba sanda ya dace ya azurta sai ya azurta ashe wannan siffan yana tare da shi yana aiwatar da shi ne sanda ya ga ya dace ya aiwatar da shi an gane wannan ko wannan baya kowar cewa Allah ta'ala yana da wannan siffa din idan muka dauki aqidar wayannan mutane Allah da kasashe ne a hankali a hankali ya fara ci gaba eh akwai tunda dai akwai siffan da bashi da shi ya nakasa a nan wajen ko kaga anan wajen kenan akwai siffofin da suka kore ma Allah daga baya ne Allah ya same su to shi ma Allah ya zama kamar halitta wanda su ma suke iktisa na ainihin wasu siffofi da can wani rago ne amma a hankali a hankali ya dage ya dage ana ta bugawa da shi ya zama jarumi da can wani dakiki ne amma ya yi ta ta karatu ya ta karatu sai da ya zama malami kaga da yana da siffa na nakasu daga baya da ya samu sifa na kamala shin zai yi a jingina ma Allah irin wannan alhali an ce Allahu samad mai ma'ana as-samad as-sayyid al-kamil al-maqsud ilayhi fil hawa'ij shi shugaba ne kammalalle wanda ake dumfarin shi wajen biyan bukata shi baya dumfarin kowa an gano wannan ku to idan muka dauki wannan sifa wannan bayanan nasu Allah bai cika a sifanta shi da as-samad wa iyaz billah na'am na'am wa anna sifati aidan wajibatul wujudi tata'allaqu bi jami'il juz'iyyat kuma lalle sifofin Allah kuma wajibatul wujud suna ratayuwa da dukkan juz'iyyat sifan Allah yana ratayuwa da dukkan juz'iyyat na halittu da kuma na halittu Allah iliminsa ya rataya da juz'iyat Allah ya san wani akan juz'iyya sannan a dunkula Allah ya san dan adam siffan Allah yana ratayuwa ga halittu a dunkule gaba daya Allah ya san mutum a dunkule kenan Allah ya san dabbobi Allah ya san kwari Allah ya san bishiyoyi Allah ya san samai da kasai Allah ya san aljannu a dunkule sannan kuma sai a fara juz'iyya ɗaya bayan daya kowane kowane mutum da sunan shi an gane to siffofin Allah da ilimin Allah da kudura na Allah da irada na Allah suna ratayuwa da dukkan juz'iyat da kuma dukkan kulliyat da kuma mustahilat ilimin Allah Allah ya san duk abin da ba zai yiwu ba kuma Allah shi ya mai da shi ba zai yiwu ba wa gairiha Thank you. za ta kewaya kamar yadda aka saba in tansurullah ka yansurku bai sabi da afada masu tambaya a ta yi ce amma kuma ta yi rarsa bangaren ta na farko yake cewa menene hukuncin masu ziyarar kabururukan malamai kamar misali kaburin dan kodiyo da wannan jarabawa da muka samu na bauchi yake tambaya me hukuncin wanda suke zuwa irin wajen ziyara ziyarar da suke zuwa suna zuwa ne don excursion akwai ziyara na excursion kai ziyara kabarin wani don a gan shi kawai saboda sanin tarihi babu wannan babu laifi a cikinsa amma an yi wannan ziyara ne don je a nemi albarka a kabarin wannan waliyi misali na bauchi ko abin da ya kama da wannan to irin wannan wasila ne daga cikin wasiloli na biri'a. an gani amma in an kai ziyara ne kawai don je a roƙon masa Allah mu da mutanen kabari shine in mun je makabarta mai musu sallama sannan mu roƙa musu Allah ya gafarta musu an gane ku mai musu sallama mu roƙa ma Allah ya gafarta musu amma ba ma zuwa su ɗin nan mu je muna roƙon su ba mu wani abu zuwa mu roƙi su ba mu wani abu shirka ne sannan kuma zuwa ga neman albarka a wajen su neman tabaruki a wajen ma abokin kabari domin neman biyan bukata shi kuma wannan bid'a ne misali to saboda haka baya halarta irin wannan ziyara din Allahu a'lam sai bangare na biyu ne bai ke cewa hukuncin binne mutum a gida hukuncin binne mutum a gida wato mafi alkhairi ga mutum ya su a kai shi makabarta an gani hukuncin binne mutum a gida akwai matsala a cikin shi daga cikin matsalolin da ke cikinsa shine wannan gida ba za a sayar da shi ba in an siyar da shi to shin zai yiwu mutane zai yi a cire mutane su cire wannan kabarin Ku mai da shi wani waje wannan kabarin da aka gina aka mutumin da aka binne ya mai da wannan gida ya zamanto darajar gidan ya ragu dan babu wanda zai yadda ya sayi gida an ce gidan nan akwai wani mutum da ya rasu a cikin shi wannan gida ba za a siyar da shi ba zai zauna wannan gida na har abada shi kenan na fatan gano wannan kafa magabatan mu ba sa binne dan adam a gida idan mutum ya rasu ana kai shi makabarta ne a binne wannan shine abin da ya fi dacewa Allahu a'lam sai gaban tambayar ta karshe yake cewa ah, masu mai da makabarta kamar gidan tarihi kamar kun fara ce da gashi ziyara wa kuma tarihi na don eh, dan ai tarihi cewa shehu ya rasu a waje kaza in dai ba wai wajen ana zuwa neman tabaruki bane a wajen in dai sun mai da shi ya zama wajen tarihi ana kai ziyara ana samun kuɗi shi ma wannan ya saba ma ainihin sunnan manzan Allah a mai da makabarta ya zama wajen samun kuɗi sannan a mai da shi ya zama wajen neman albarka a zuwa ana shafan ma abokin kabari ana neman tabaruki duk wannan gaba ɗaya ya saba amma zuwa makabarta don a yi addu'a ga ma abokin kabari wannan kuma ba laifi a gare shi ko dan ayi sallama kana iya zuwa kana kawai kaje kai ah, menene assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha ah, insha Allah bikum lahibun kaje kai musu addu'a ka roƙa musu Allah ya gafarta musu to kai ne zaka amfane su ba su ne zaka nemo wani abu a wajen su ba to yanzu sai abin ya rikide mutane suna zuwa kabari ne domin su fa'idantu da abota kabarin kuskure ne wannan an gani Allahu a'lam yanzu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk